وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم mushrikun. mafi yawan mutane ba sa yin imani da Allah a matsayin cewa shine mahalicci mai wadatarwa mai rayawa mai kashewa face sai ka samu kuma suna bauta ma waninsa daga gumaka suna da'awar cewa wai yana da ɗa tsarki ya tabbata gare shi